Sama da makarantu masu zaman kansu 120 ne gwamnatin jihar Niger ta rufe a sassa daban-daban na jihar daga farkon shekarar bara ya zuwa wannan lokaci. Ko da yake dai bai yadda in ɗauki muryarsa ba saboda wasu dalilai na ka'idar aikinsu. Darakta a ma'aikatar kula da waɗannan makarantu da gwamnatin jihar Niger ta kafa, Malam Isa Jibril ya ce an ɗauki mataki a kan waɗannan makarantu ne saboda sun kasa cika ƙa'idojin da aka sanya kafin a buɗe duk wata makaranta mai zaman kanta. Masani a kan shanin ilimi kuma tsohon ma'aikaci a ma'aikatar ilimin jihar Niger, wanda har ila yau yana ɗaya daga cikin jagororin makarantar Sudan College mai zaman kanta a Kwantagora, Malam Zubairu SB, ya yi ƙarin haske akan abin da ake bukata kafin a buɗe makaranta mai zaman zaman kanta. A ma'aikatan ilimi akwai ɗaya ko biyu ko zuwa uku section section waɗanda yake ya kamata su zo su dubi idan ka ce za ka iya kafa makaranta inda ka samar cewa za ka kafa makaranta ya inganta ko bai inganta ba za a samu gine-gine an yadda da su cewa zai iya ɗaukan ɗalibai an samu wajen ba haya e an yadda da shi wato muhalli din duka an yadda da su sannan a baka takardar shaidan e an yadda da makarantanka ta kafu amma wasu makarantu ba su iya cika waɗannan ƙa'idodi shi yasa nake ganin Sudan ta samu cancantar. To amma ƙungiyar masu waɗannan makarantu a jihar Niger sun ce su kam sun gamsu. Alhaji Ɗanladi kowa shine shugaban makarantar kowa da ke Mina sannan shine shugaban ƙungiyar masu waɗannan makarantu a jihar Niger. mu mun riga mun amince da wannan abin domin babu abin da bai san tsafta da kuma abin da zai kasance ya samu cancanta to zaran ka samu cancanta kan abu kuma ai gwamnati ma za ta bada da goyon baya akan wannan abu don ka duba gani kamar da na gaya maka wato wasu makarantun da dama yadda aka ɗabi yadda aka bude makarantan aka sa yara a gurin kaga wani suma daga cikin shaguna ne shaguna ko bai kamata sa wato yaran mutane a shaguna ba to sai dai wani hanzari ba gudu ba daraktan makarantar sudan college da aka kirkiro a shekara ta 2004 da ke koyar da addinin islama da na boko malam aliyu adarawa ya ce ƙara sanya wa malamai idanu na da matukar tasiri a irin waɗannan makarantu amma ko an gina komai an haɗa komai an tara komai in ba malami ko kuma ba ingantaccen malami ba magana ilimi saboda haka na farko kenan a tabbatar da an samu malamai ingantattu kuma an kula da su sannan na biyu a tabbatar da an samu kayan aiki isassu wanda za a taimaka a samu a yi wannan aiki sannan na uku a samu haɗin kan jama'a Babu shakka dai fannin ilimin na buƙatar kulawar gaggawa a yankin arewacin Najeriya daga sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari, bisa la'akari da yadda rikicin ƙungiyar Boko Haram ya yi muguwar illa ga sashen samar da ilimin a wasu jihohin yankin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.